Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon BOA Africa akan mita 200.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma niya a birnin Kwanni a kasar Ghana ana iya kama a Alfa Radio Kumasi sai kuma ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe akan BOA Hausa.com ko sashin Hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum, barkanmu da warhaka. Muhammad Hafiz Baballe ne daga birnin Washington DC tare da abokin aiki na Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki muke gabatar muku da shirin yau Lahadi 16 ga watan Disamba na shekarar 2018. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi, mu fara da kanin labarai. 'Yan majalisar dokokin tarayyar Amurka za su tafi jihar New Mexico don binciko musabbabin mutuwar wata yarinya bakwar haure a hannun jami'an Amurka. Wakilai daga kasashe kusan 200 sun kammala wani babban taro da Majalisar Ɗinkin Duniya ta shirya a Poland kan matsalar canjin yanayi. sannan a mako na biyar a jere masu zanga-zanga a faransa sun yi gangami don nuna bacin ransu kan tsadar rayuwa kanin labaran kenan za ku ji cewa a kasar ghana ta kulla hurɗar dangantaka mai ƙarfi da makwabciyarta burkina faso muna tafe da cikakken rahoto haka kuma za ku ji cewa gwamnatin jihar taraba da ke najeriya ta shirya wani aikin duba marasa lafiya da kuma ba su magani kyauta kowane irin ayyuka ne malaria typhoid hawan jini ulcer diabetes and then wayansu eh, kankana ciwo masu bukatan tiyata kamar su appendix hernia har da na haifuwa har da kaban ciki su ne a cikin wani muna musu tiyata a wannan aiki. Sannan kuma muna tafe da shirin idan kwaya ta narke fa, amma duk waɗannan fa sai an sha labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. 'Yan majalisar dokokin tarayyar Amurka za su tafi jihar New Mexico a mako mai zuwa don binciko musabbabin mutuwar wata yarinya 'yar asalin kasar Guatemala yayin da take hannun jami'an gwamnatin tarayyar Amurka. 'Yan majalisar tarayyar tsatsen jinsin Spaniya shekaran jiya juma'a sun ce za su jagoranci wata tawaga ranar 18 ga wata wato zuwa sashen Lasburg wanda ke garin Lasburg a jihar New Mexico inda nan ne sansanin tsare bakin hauren da aka yi niyyar tsare Jacqueline Candle McQueen da mahaifinta da sauran bakin hauren da aka tsare da daren ranar 6 ga watan Disamba bayan da jami'an hukumar shigi da ficin Amurka da kuma dogaran tsaron kan iyaka suka kama su. Jacqueline ta mutu ne a asibitin El Paso da ke jihar Texas sa'o'i 27 daga bisani. sanadiyar da jami'an asibiti suka kira sepsis shock wato harbuwa da wata kwayar cuta a cewar ma'aikatar kula da tsaron cikin gidan amurka daga cikin mutane 123 da aka kama a wancan daren a wani lungun da ke kudancin jihar new mexico wanda ke daura da mashigar antelope wells akwai wasu yara ƙanana hamsin da aka turo su ba tare da mai kula da su ba waɗanda aka kai su sansanin lesbos da farko. wakilai daga kasashe 200 sun kammala babban taron da majalisar ɗinkin duniya ta shirya kan matsalar canjin yanayi inda suka assasa wata doka ta wajabta takaita hayaki mai gurɓata yanayi wannan yarjejeniyar wadda aka cimma a katowice kasar poland bayan tattaunawa ta tsawon makonni biyu ta zayyana yadda kasashe za su aiwatar da yarjejeniyar canjin yanayi da aka cimma a paris a shekara ta 2015 To sai dai wasu kasashen na ganin wannan taro bai ɗau isasshen mataki ba ganin sakamakon wasu binciken kwanan nan su nuna cewa ɗumamar yanayi na ƙaruwa cikin saurin da ya ɗara saurin gwamnatocin da ke ɗaukar mataki. a watan jiya sakamakon wani bincike ya nuna cewa ɗumamar yanayi zai iya tsananta bala'o'i kamar irin mummunar wutar dajin nan da ta laƙume sassan jihar california da kuma nau'ukan mahaukaciyar guguwa wadda ta addabi amurka bana a mako na biyar a jere masu zanga-zanga a faransa sun yi gangami da nuna bacin ransu kan tsadar rayuwa ko da yake zuwa jiya asabar masu zanga-zangar sun dan saduda a faɗin ƙasar wannan ya biyo bayan mika wuya da shugaban faransa emmanuel macron ya yi a farkon wannan satin da kuma tsabar sanyi da ruwan sama dabban mutane sun fito babban birnin kasar a jiya asabar an yi gama tsakanin masu zanga-zangar da 'yan sanda waɗanda suka harba barkonon tsohuwa tare kuma da watsa ruwan zafi kan masu zanga-zangar yayin da suke maci a shahararren dandalin na champs elysees an baza 'yan sanda kimanin dubu takwas da kuma motocin yaƙi masu silke wajen goma sha hudu saboda hana abubuwan da suka faru a baya lokacin da masu zanga-zangar suka shiga barna inda wasunsu ke balle kantuna suna waso su wasu kuma ke kone-kone kan tituna 'yan sanda sun ce an kama mutane goma sha biyar zuwa yammacin jiya asabar To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. an maida ranil single kan matsayinsa na firaministan ƙasar sri lanka yau lahadi shugaban sri lanka maithripala sirsena wanda ya kori warsin kaɗin tun farko a watan oktoba ya sake rantsar da shi kan mukamin firaminista da shugaban ƙasar ya maye gurbin warsinka ne da mahinda rajapaksa tsohon shugaban kasar wanda kuma ke da ɗumbin tasiri bayan da rajafaksa ya cimma ra'ar amincewa a majalisar dokokin kasar sai shugaban kasar ya rusa majalisar ya fara shirin sake zaɓe to amma sai kotun kolin kasar ta hana amurka jiya asabar ta ce tana lale marhabin da matakin da kasar pakistan ke shirin daukawa na neman mafita a yakin da ake yi a kasar afghanistan makwabciyarta wannan na zuwa ne kwana guda bayan da firaministan ƙasar pakistan ɗin imran khan ya bayar da sanarwar cewa ƙasarsa ta shirya taro na gaba da amurka za ta yi da ƙungiyar taliban a gobe litini manzan amurka na musamman kan matakan sasanta rigimar afghanistan zalmi halizai ya gana zai kuma ci gaba da ganawa da masu ruwa da tsaki kan wannan al'amarin a cewar bayanan. kotunan soja a pakistan sun zartar da hukuncin kisa kan mutane da dama a ƙasar. Ibrahim Kalmasi Garba aka saurara da labaran duniya daga sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai rahotanninmu kuma za mu fara ne daga ƙasar Ghana inda za ku ji cewa ƙasar ta ƙulla hurɗar dangantaka mai ƙarfi da makwabciyarta Burkina Faso da ta haɗa da yarjejeniyar samar da wutar lantarki ga Rudwan Abbas da ƙarin bayani daga Akara. Ƙasar Ghana ta kuma dukufa bisa tabbatar da hurɗar danganta mai ƙarfi da makautarta na arewaci ta shirin wutar lantarki na kilowata 225 zuwa Wagadugu wadda zai tabbatar da rabin wuta megawat 100 na makamashi kai tsaye zuwa Burkina Faso daga Ghana. Mataimakin shugaban ƙasa Mahamud Baume ne ya bada wannan tabbaci yayin da ministan harkokin waje da haɗin kan Burkina Faso Alfa Bari ya kai masa ziyara taron ban girma a Jubilee House wato fadar gwamnati. Mr. Bari ya zo kasar Ghana ne don halartar zama na goma sha biyar na dangantar haɗin kan Ghana da Burkina Faso. Zamar ya tattauna abubuwa da sun ka haɗa da sha'anin tsaro, muhimmin hurɗa ta diplomasiya, tireda da zuba jari, haɗa da maganar albarkatun ruwa da kuma kare muhalli. Na taimakin shugaban ƙasar Ghana Mahmud Bawumia ya jaddada buƙatar mai da hankali kokari sosai ga haɗewar gimshikar da za su tabbatar da haɗewar ƙasashen guda biyu waɗannan irin ayyuka ji mataimakin shugaban ƙasar zai haɗa da ƙarfin kawar da abubuwan da za su zama karan ga haɗewar nahiyar. We are seeing major cooperation in a area of railways, for example, Ghana and Burkina, we seeing a major project of the electricity from Bolgatanga to Ouagadougou. And these are signs of increasing cooperation between our two countries. aikin jiragen kasa na Ghana da Burkina Faso. kasar Ghana da Burkina Faso mun amince za mu gina wannan hanyar jirgi daga Tama zuwa Wagadugu. Haka za mu tabbatar da muhimman aikin wutar lantarki daga Balgatanga zuwa Wagadugu. Kuma waɗannan su ne alamun karuwar haɗin kai tsakanin mu ƙasashen nan guda biyu. Mr. Alfabari ya jinjinawa aikin haɗin kai tsakanin gwamnatin Ghana na Nana Adu Danko Akufu Ado da Christian Kabore na Burkina Faso abinda ya kuma ƙarfafa danganta mai ƙarfi tafi tsakanin ghana da burkina faso a dalilin haka kuma ya nuna cewar akwai buƙatar lallai a ƙarfafa gwiwar ma'aikatar fasaha na ghana da burkina faso a fuskan aikin sadarwar wutan lantarki tsakanin ƙasashen guda biyu ridwan allah muktar abbas sashen hausa na muryar amurka accra ghana allah kanmu a mu so juna manufar mu anan da mu gana. zama na mutunci da lumana. A gaidar Rudwan Abbas yanzu kuma bari mu leƙa jihar Taraban Najeriya inda za ku ji cewa gwamnatin jihar ta shirya wani aikin duba marasa lafiya da kuma ba su magunguna kyauta inda fiye da marasa lafiya dubu ɗaya suka ci gajiyar shirin ga cikakken bayani daga Ibrahim Abdulaziz. Wasu wasu ɗimbin majinyata kenan da suka yi dafife a jalin da jihar taraba domin aikin jinya kyauta da gwamnatin jihar ta gudanar da zuma tallafa masu karamin karfi an dai gudanar da wannan aiki ne ma a babban asibitin kwararru da ke jalingo inda aka yi wasu aiki na cututtukan da ke damun su yayin da wasu da dama ko suka samu magunguna dr ranyan akafa shi jagoranci wannan aiki yace sun shafe kimanin kwanaki uku suna wannan aiki kuma kawo yanzu sun bai baiwa majinyata dubu ɗaya da ɗari ɗaya da hamsin magunguna baya ga majinyata sama da ashirin da aka yi wa tiyata. ok wani muka ba su magunguna dubu ɗaya da ɗari ɗaya da hamsin wanda muka gan su kenan wanda muka yi musu tiyata kuma sun fi sun fi talatin zuwa arba'in ko da shike statistics yanzu babu a nuna don ba mu gama aiki ko ba amma malaria typhoid rashin haifuwa ciwon yara don yanzu lokacin yawancin malaria typhoid hawan jini ulcer diabetes and then wayansu eh, kankana ciwo masu bukatan tiyata kamar su appendix hania har da na haifuwa har da kaban ciki su ne a cikin wani muna musu tiyata a wannan aiki. To wai ko su a suka fi cin gajiyar wannan aiki ga dai dokta akafan. To a na in yan je dai mata sun fi yawa ko yanzu kana gani ma yawancin mata ne mata nan ma suna gani eh, suna nan eh, uku bisa kan hudu jami'a mutane suka taruwa mata dai da yara su suka fi yawa akan mazan. Shi ma wannan jami'in jinyar Michael Magari da ke cikin likitocin da suke gudanar da wannan aiki ya ce yanzu haka ma akwai marasa galiu da dama da ke bukata a duba su. Amma don talauci ya yi ma mutane yawa yanzu ne zaka idan ka fita wai zaka ga mutane dubbai suna na suna jibi suna jira a yi musu. Amma because resources namu ba zai kai ba so that's why we limited to the number da muke so nan. Eh muka takaita number da muke so nan don mu ce za mu yi duka ba mu da karfin yin haka ba. Amma ah, shi ne aka ce mu yi kwana kwana uku na kwana uku nan duka da karfin ya kai za mu saya wurin. A yanzu haka ina ɗaya daga cikin cikin ɗakunan da ake gudanar da wannan aiki bari mu ji ta bakin wasu da suka zo Fatima Haruna. Eh, na bilayi. Eh, na samu ganin likita. Omega. Ya karba kati. Sunana Festina Antoni. Kafa na ya ciwo shi da na zo a duba ni. Kyauta ne za a duba mu. Suna na Silas Peter. Na karba magani kwarai da gaske. Magani ne na hepatitis da kuma magani na ulcer da kuma magani na malaria. kai ban samu magani ba ni kan gashin na ta layi to gashi nan dai ana ta abin na. Allah zai ba mu sa'a kwana na yau nawa kwana na hudu na nan ko magani ban samu ba wallahi yanzu gashi mun cika dakin magani ban samu ba kwana na fa'i uku ina kwana nan dukan mu nan ai mun zo mun maganin ne an karbi kati an kira wayansu akwai wata security tana na bakin kofar ta kira wayanda aka karbi kati suna shiga nan kuma wannan ta zo nan tana ba mu katin wayanda ba mu samu katin mu ya zo hannu ba ta ba mu in muka zo muka ga ribibiye mara yawa tun da dota ya riga ya mu sai mu je mu nemi irin maganin mu saya abin mu kaga mu rabu da wannan irin shiriri ta tun da abubuwa ya kasa tafiya kita ya ce in zo karbi magani ne gashi katin na can an rike ni gashi ni na tsufa ina nan na wahala tun da ba ni kadai ba fata na kowa ya samu ayo taimako ne matsalar talauci da rashin masu gida rana wato kuɗi na ko cikin matsalar da ke hana wasu zuwa asibiti a Najeriya yayin da a wasu asibitocin babu ƙwararrun likitoci da magunguna duk da makudan kudaden da jihohi ke cewa suna kashewa a harkar kiwon lafiya Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na murar Amurka daga Jalingo a Najeriya sarkin baiwa. Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon da ni nake kullum sahe ka ba. A gaida Ibrahim Abdulaziz, yanzu kuma bari mu leƙa jamhuriyar Nijar inda za ku ji cewa likitoci da suke aiki a karkara sun koka tare da barazanar shiga yajin aiki muddin gwamnati ba ta biya musu bukatunsu ba. Ga rahoton da wakilin Musulun muni Barma ya haɗa mana. rashin wadatattun kayan aiki da rashin samun albashi a kan kari na daga cikin jerin matsalolin da likitocin karkara ke da matukar damuwa a kansu lamarin da kungiyar su ta sinasas ke ganin alama ce da ke nuna mahukunta ba su damu da kananan asibitocin kasar ba abin da ke baiwa wasu kungiyoyin na daban damar cin albasa da bakin 'ya'yanta kamar yadda sakataren kungiyar a reshen sai da torodi awal yakuba ke gaya wa manema labarai mu da muke san abun da muke ciki mu da muke can karkara muka san wayanar da muke toyawa mu ya kamata a cira a ɗauki mataki na gari amma ya za a yi a ce ana jaran arme a ce kuma ba mace ba miji har yanzu albashinmu na wata shida yana nan tare da su shekara 2017 akwai wata hudu na 2018 inda kuma muna da wata biyu kenan shi ne tashi wata shida nan minista eh, ofishin ciwon lafiya ya yi bayani na asambile ya ce sun sani akwai abun za su biya yanzu ba a biya ba ya maganar kayan aiki wallahi babu kayan aiki kayan aiki akwai karanci kwarai wanda bai samu biya ba kai kana tsammani za a kama wani kayan aiki dubaru dai ne ake ta yi haka shi mutumin karkara wallahi Allah shine shida dan alherin su muke nan zaune zama likita a yau a karkara wani abu ne mai cike da hadari saboda haka kungiyar sinazat ke jan hankulan hukumomi akan bukatar baiwa magoya bayan ta kulawar da ta dace muna da mutane da yawa da suka kakare a harka yanayi aiki sai ga wani lokaci mutum foren za shi daji ya kare ya kwanta ya yi wane ne wallahi mun idaya ya yi mutum talatin suna nan cikin shekara ga kawai ta 2018 waɗanda suka shi mu kuma ba kula da su ba iwa zai kula da su abinda bamu da matriculation wanda ake biya jaka biyar. alhamdulillah ministan ciwon lafiya ya hido mu dan da ba a ma san inda ake ba a ce collectivity a ce interior a ce wane ne yanzu mu kuma cikin ofishin ciwon lafiya kosawa da abinda suka kira rikon sakainar kashin da ake yi wa likitoci yan kwanta ragi. yasa suka fara barazanar shiga yajin aiki mu muna nan kan bakan mu yajin aiki ai mun saba kuma za a fara tun cikin wannan watan na Desamba insha Allah za ku ga preavi de grave za a fara yunkurin da na don jin ta bakin mahukuntan Nijar bai yi nasara ba domin ministan kiwon lafiya Dr. Ilyasu Idi da na tuntuɓa ta wayar telefon bai daga wayar ba Sule Mummuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. A gai da Sulamu Mini Barma, yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a Assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka, barkanmu kuma da sake saduwa a cikin shirin. Idan kwaya ta narke fa. Eh. Wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke jagoranta a cikin shirin namu na wannan makon. Za mu ji ƙarshen tattaunawar da na yi da Alhaji Hassan Attahiru, sarkin Fulanin Bunguɗi da ke jihar Zamfaran Najeriya, inda na ci gaba da tambayar shi cewa ganin gabatowar zaben tara mutane da dama suna nuna fargabarsu akan zargin da suke yi wa wasu 'yan siyasa da suke baiwa matasa miyagun ƙwayoyi domin su yi amfani da su wajen tada hankulan jama'a a lokacin yakin neman zaɓe ko kuma lokacin zaɓe. Kowane irin kira zai yi ga irin waɗannan 'yan siyasar? Eh, wannan dai kamar yadda tsoron al'umma suke kira ya kamata a ce gaba ɗaya mu tsoron Allah mu san cewa waɗannan matasan 'ya'yan wasu ne da yawa ba za mu yadda a ce ni misali ɗana ya shiga cin wani al'amarin ba ina kallo saboda haka ya kamata a ce a yi la'akari da cewa 'ya'yan nan 'ya'yan mutane ne kuma akwai hakkin tarbiyyar su akan al'umma wanda yake a daina ƙarfafa musu wurin wannan shaye-shayen koma wanda shi ke sa a kai ga a miyagun makamai ana tunkarar juna ko ana tunkarar wasu abokan hamayya na tabbata idan jam'iyyunmu na siyasa suka mai da himma suka daina ba da wannan muyagun kwayoyin insha Allah za a rage wani al'amura. Daga ƙarshe wani kira za ka yi wa matasa da kuma iyaye musamman waɗanda 'ya'yansu suka tsinci kansu a irin wannan yanayi irin matakan da ya kamata su ɗauka. Eto eh na farko dai bai kamata a ce mutum ɗan shi ya samu wannan matsala a ce ya kishi ko ya guje shi ba. A koda yaushe ita soyayya tsakanin ɗa mahaifi ko wani muga isa takan taimaka wurin nuna wa yaro abin da ke daidai da kuma guji abin da ba daidai ba ah, idan ya zama cewa yaro ya samu kansa cikin wani jarabawa to ya kamata a ce a ƙara rika jawo hankalinsa a nemi hanyoyi da za a iya taimaka mishi in ta hanyar karatu ne ko in ta hanya wata sana'a ce duk wani abu da ake ganin cewa zai iya yi a jawo hankalin shi a rika lura da shi da irin misalai na sauran yan uwa da yan eh, uwansa da kuma waɗanda ake ganin cewa sun samu nasarar rayuwa akan ba su shiga wannan abubuwan ba a janarari dai ya zama cewa ba a gudane su ba wato ba a guje su ba ba a guje su ba eh to ranka daɗe sai tambaya ta ta ƙarshe ita ce ban sani ba ko akwai wata cibiya haka da ake gyara halayya waɗanda suka tsinci kansu ga wannan ta'amali da miyagun ƙwayoyi eh akwai akwai abin da ake kira makaranta ta gyara hali wanda ake kira group school wanda yake ainihin mazauninta ma a cikin abin gudu yake wannan cibiyar ta daɗe tana kula da waɗanda suka samu kansu cikin matsala ta kangarewa musamman kuma ta daɗe tana wannan aikin to muna ƙara kira ga gwamnatin jiha da alura da wannan cibiyar a ƙara inganta ta da abubuwan aiki da ma'aikata wani ke Allah yadda za su iya samun za su iya zama wani wuri wanda yake zai ci gaba da taimakawa ga waɗannan mutanen da Allah ya waye wannan jarabawa. Alhaji Hassan Attahiru, sarkin Fulanin bungudi da ke jihar Zamfara Najeriya. To kamar yadda wasu ƙasashe ke fama da matsalar amfani da miyagun ƙwayoyi, musamman a tsakanin matasa, a nan Amurka ma akan fuskanci irin wannan matsala. Dangane da haka, na tattauna da Dr. Mustapha Munir Mustapha. malami a jami'ar pittsburgh kan irin girman matsalar shaye-shayen miyagun ƙwayoyi a nan amurka da kuma irin matakan da hukumomi ke ɗauka don magance matsalar hakika shaye-shayen miyagun ƙwayoyi babban matsala ce a nan ƙasar sannan a shekarun nan na baya tana ƙara haɓaka wanda har ya zama 'yan siyasa da shugabanni da dama suna magana akan matakan da za a kawo maganinta. an kiyasta cewa duk shekara akalla mutum dubu saba'in da biyu suke rasa rayukansu sanadiyar waɗannan miyagun ƙwayoyi kuma ana lissafin cewa akwai akalla mutum miliyan ashirin a amerika wanda suke da wani nau'i na matsalar amfani da miyagun kwayoyi kaga kenan ba karaman matsala ba ce kuma tana shafar harka hatta kai ga shafar harkar tattalin arziki da ƙara wa gwamnati nauyi na harkar kiwon lafiya banda mace-mace da matsalar taɓin hankali da ta kawowa. To kowane irin matakai hukumomi suke ɗauka a nan ƙasa Amurka ɗin? To, hukumomi suna ɗaukan matakai da dama wanda akwai ɓangaren doka da oda, akwai ɓangaren tsaro, akwai ɓangaren ciwon lafiya da kuma ɓangaren al'ummomi da ake bi na wayar da kan jama'a. Ɓangaren doka da oda shine ana ana ƙara tsananta ƙarfin doka musamman kan wanda suke dillanci da kuma saida ma matasa waɗannan kwayoyi ana ƙara bincike da kuma sa matakai na dokoki masu tsauri da ƙarawa hukumomin jami'an tsaro kwarin gwiwa kan lallai inda masu shigowa ko fataucin waɗannan ƙwayoyi suke akan a nemo su inda suka shiga a yi maganin ko da kuwa a wasu ƙasashe suke da suke makwabtaka da american kamar ƙasar mexico wanda da yawa ta nan masu fasa kaurin miyagun ƙwayoyin suke shigowa da su mm. bangaren kiwon lafiya kuma ana ƙara a sa doka akan likitoci da jami'an sai da magani da asibitoci da masu ba da magani duka su kula a kan sa ido ga wanda suke amfani da asibitoci ko su je wajen wannan likitan su je wajen wancan su yi karairai don su karɓi magani ba bisa ka'ida ba wanda a ka'ida su a nan ƙasar sai likita ya sa hannu wasu magungunan masu ƙarfi ake ba wa mutum saboda haka ana ƙara wayarwa da ma'aikatan lafiya kai ana kuma ɗaukan matakai na tsananta musu doka kan cewa su sa ido kuma su ba da rahoton duk wanda suke ga kamar ya zo asibiti ne don ya karya a bashi magani da zai sayar da shi ko ya amfani da shi ba bisa ka'ida ba musamman magunguna masu karfi da ake da su a asibiti. Masu sauraro a nan za mu dasa aya sai makon gobe idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da ci gaban tattaunawar mu. da Dr. Mustapha Munir Mustapha. Yanzu a madadin ɗaukacin bakinmu da kuka ji muryoyinsu a shirin na yau sai kuma Julie Gresham da ta ba da umarni ni Muhammad Hafiz Baballe nake cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma sai wasu daga cikin ra'ayoyin da kuka aiko mana ta hanyar imel. Saƙon farko ya fito ne daga Shehu Adamu Jau inda ya ce, Lallai kakar siyasa ta yi a Najeriya ganin yadda 'yan takara da fastocinsu suka cika mana garuruwa. To jama'a, mun dai san i mun kuma san a'a. saboda haka sai mu yi kanmu alƙalanci da kanmu a ranar zaɓe. Sai wasiƙa ta gaba ta fito ne daga Isuhun Dila paki inda yake cewa umarnin da shugaba Paul Biya na kamar ya bayar na a daina yi wa 'yan ambazoniya shari'a hakan wani yunƙuri ne na hawa teburin sulhu domin sasantawa Allah ya sa su cimma nasara. Sai saƙon Aliyu Usman taka lafiya birnin Kebbi ya ce salam murya Amurka a yau ina kira ga masu ruwa da tsaki wajen raba kayan tallafin da kasar saudiya ta baiwa 'yan gudun hijira da rikicin boko haram ya shafa a arewa maso gabashin najeriya da su ji tsoron allah su raba waɗannan kayan agaji ba tare da son kai ba sai saƙon umar foreba gashuwa ya ce fatan alheri ya hausa jan kunne da rundunar sojojin najeriya ta yi wa unicef ya yi daidai domin gyara kayanka ba zai zama sauke mu raba ba. Kafin mu kammala shirin ga labarai amma a takaice. To a takaicen 'yan majalisar dokokin tarayyar Amurka za su tafi jihar New Mexico a mako mai zuwa don binciko musabbabin mutuwar wata yarinya 'yar asalin kasar Guatemala yayin da take hannun jami'an gwamnatin tarayyar Amurka. Kotunan soja a Pakistan sun zartas da hukuncin kisa kan wasu mutane 311 waɗanda aka samu da laifin aikata ta'addanci cikin shekaru hudu da suka gabata kuma tuni ma aka kashe hamsin 56 daga cikinsu kuma har ila yau hafsan sojin ƙasar ya rataba hannu kan hukuncin mutane 15 daga cikinsu a yau ɗanan lahadi bisa ga wani bayani na hukuma. rundunar sojin ta pakistan ta fitar da wannan bayanin ne a yayin da kasar ke hidimar zagayowa ta hudu ta tunawa da kashe-kashen da aka yi ma mutane sama da 150 a watan disamba shekara ta 2014 akasari yara kanana a wata makarantar soji da ke birnin fashawar da ke arewa maso yammacin pakistan din. wakilai daga kasashe kusan 200 sun kammala wani babban taron da majalisar ɗinkin duniya ta shirya kan matsalar canjin yanayi inda suka asasa wata doka ta wajabta takaita hayaƙi mai gurɓata yanayi wannan yarjejeniyar wadda aka cimma a katowice ƙasar poland bayan tattaunawa ta tsawon makonni biyu ta zayyana yadda ƙasashe za su aiwatar da yarjejeniyar da aka cimma a paris a shekara ta 2015 Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, musamman ma Ibrahim Ka'almasi Garba, wanda ya karanto mana labaran duniya da Bonsa Tufa da ya haɗa mana sauti da kuma injiniyanmu na wannan lokaci Nick, ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku wani lafiya. dites-le à un ami.